Korintiyawa ta biyu Sura biyu Saboda haka na dauki niyya a kan ba zan sake zuwa wurinku in sa ku bakin ciki ba, to, idan na sa ku bakin ciki, wa zai sa raina ya ji daɗi, in ba wanda na sa shi bakin ciki ba? Dalili da ya sa na rubuto muku wancan wasikar kuwa shi ne, don ba na so in zo in sami mutanen da ya kamata su sa ni farin ciki. su ba ta mini rai, domin na tabbata cewa idan na yi murna, dukan kuma za ku yi murna. Na rubuto muku ne ina cikin wahala da bakin ciki mai yawa, har da hawaye sosai, ba wai domin in sa ku bakin ciki ba, sai dai domin ku san yadda nake ƙaunar ku sosai. Idan wani ya jawo bakin ciki, ba ni ne ya yi mini ba, amma a wani gefe ya yi wa dukanku ne. ba wai ina fada haka in matsa muku lamba ba ne, horon da mutumin nan ya sha a ta wannan hanya daga wurin yawancinku ya isa haka, yanzu kuma sai ku yafe masa, ku kuma yi masa ta'aziya, domin kada ku bar shi har bakin ciki ya sha karfinsa. Saboda haka ina rokonku, ku tabbatar masa cewa kuna kaunarsa sosai, na rubuto muku wannan wasika domin in gwada ku ne. in gani ko kuna a shirye ku bi umarnaina a koyaushe. Duk wanda kuka yafe masa kome, ni ma na yafe masa, abin da na yafe kuwa, in ma akwai abin yafewa, na yafe ne saboda ku, don albarkacin almasihu, domin kada shaiɗan ya same dama ya rude mu, saboda mun san dabarunsa sarai. Da na zo Toruwas, don in yi wa'azin labari mai daɗi na almasihu, Ubangiji kuma ya bude mani kofa in yi aiki a nan, amma sai na damu sosai domin ban ga ɗan uwana Titus a nan ba, saboda haka sai na yi ɓankwana kwana da su, na wuce zuwa Makedoniya. Amma godiya ga Allah, shi da yake bi da mu kullum mu ci nasara ta wurin almasihu, yana amfani da mu don mu kai sakon almasihu ko ina kamar turare mai ƙanshi da aka baza. Gama mu kamar turare mai ƙanshi ne wanda almasihu ya mika wa Allah, wanda ya bazu cikin waɗanda ake cetonsu da kuma waɗanda suke a hanyar halaka. Ga waɗanda suke a hanyar halaka kuwa, ƙanshin nan warin mutuwa ne, mai kawo mutuwa, amma ga waɗanda suke samun ceto, ƙanshin nan rai ne mai kawo rai, babu wani wanda zai iya daukar nauyin aikin nan. mu ɗin nan ba kamar sauran mutane muke ba, waɗanda suke wa'azin kalmar Allah domin neman riba, amma da yake Allah ne ya aiko mu, muna magana cikin gaskiya a gabansa, a matsayinmu na masu hidimar almasihu.